bincike na nuni da cewa barazanar tsaron da jihohin arewa maso gabas suka fuskanta a tilas ya sa yawancin jihohin suka haramta sana'ar yin acaɓa wannan hanyar da jihohin suka yi sai ya sa masu yin sana'ar acaɓan suka kaura zuwa jihar bauchi inda ake ci gaba da wannan sana'ar to sai dai kuma a rahotannin kashe-kashen yan acaɓar a watannin da suka gabata a jihar bauchin kimanin guda 64 ya tilastawa gwamnatin jihar bauchi kaddamar da yin rajistan masu sana'ar a caban da keke nafir a jihar. Eya Komodo Tijjani Baba mai ritaya shine shugaban kwamitin da aka dankawa laikin gudanar da rajistan masu a caban da 'yan keke nafir ga abin da ya ce game da shirin. Abubuwan da muke fuskanta shine akwai ɓata gari a cikinsu wadda suke tururuwa daga wasu jihohi su zo su shiga cikin wannan sana'a su kawo rashin tsaro a cikin jihar Bauchi kuma wannan kwamiti task force ne kuma mun ba su lokaci akan su wannan rijista sati hudu kuma abin da za su yi na wannan rijista dubu uku ne a ciki dubu uku na ina tabbatar maka dubu ɗaya da ɗari takwas zai koma wurin su don za mu ba su reflective jacket za mu ba su sticker za mu ba su certificate of authorization. Abdullahi Muhammad Nabayi shine shugaban masu sana'a a da kuma keke nafef a jihar Bauchin ga abin da ya shaida mini dangane da halin da 'yan kungiyar ke fuskanta a rayuwarsu. Ni nake samun kalubale da kashe mutane na da su shauransu da yake hannuna wanda yan sanda suke gama da sun samu ajikari na su kira ne ina da mutum 64 wanda aka kashe su su an samu iyayensu wanda su ba a samu tabbas akwai wanda ake yaudarar su a sace mashin da su akwai wanda ake harbe su da bindiga akwai wanda ake musu guduma akwai kuma wanda ake sare su da adda bisa ga yanda ake kashe yan a ma baka san ma daga ina suka fito ba baka san hakan nan zamu je makabarta zan nuna maka wanda muka binne su wannan zai nuna mana cewa lalle yanzu abin da ya faru da kai insha Allah za mu samu damar mu san eh, daga ina kake kuma mu san yan uwanka Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya